ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na arba'in da uku za mu tashi babul wasiyyati bin nisa'i babul wasiyyati bin nisa'i babin da yake magana dangane da wasici ga mata abin nufi ka yi wa ɗan uwanka nasiha ko wasiya cewa ya kyautata mu'amala da matansa ko kuma shi ya yi maka wasicin kyautata mu'amala ga matanka shine alwasiyyatu bin nisa qala Allah ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf wa qala ta'ala ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ubangiji ta ala ya faɗa ya ce wa na bil ma'ruf abinda ake nufi da al-mu'ashara shine al-mukhalafa wal mumazaja cuɗanya da juna tsakaninku da matanku ma'ana ku zauna da su bil ma'rufi tare da kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a da kyakkyawar mu'amala kada ku munana kada ku kausata harshe wa qala ta'ala ubangiji kuma ya sake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' ba za ku taɓa samun ikon daidaita son matayenku ba walau harattun ko da kun kwaɗaici haka ɗin daidaita yadda nake son wance haka nake son wance daidai wa daida wannan in ba ta hamsin wancan in ba ta hamsin Allah ce ba za ku taɓa yin haka ba ba zai taɓa yiwa ba dole wata kana son ta kashe hamsin da ɗaya wata arba'in da tara dole sai ka fi son wata sama da wata daidaita sojan soyayya ba za ka iya ba walau harastum ko da kun san haka a sakamakon haka falata milo kullal mayl kar ku karkata karkata ta gaba daya ta yadda soyayyar zuci da kuke wa wance sama da wance ta sa ku tare a wajen wance ku fifita wance din a mu'amala ta zahiri sama da wance fata zaruha ta yadda za ku mayar da ɗaya din ita bora din ta zanto kal mu'allaka kamar wadda take mu'allaka ai na kiran mace mu'allaka wadda ita ba mai miji ba ba ko mara miji ba ba mai miji ba dan ba ta moruwa da kyakkyawar mu'amalar da kishiyarta ke samu ba ta moruwa da sauran haƙƙoƙi da kishiyarta ke samu a wurin ka kai mijin ita ko ba mara miji ba dan baka sake ta maballantana ta musanya wani mijin ta canja wani mijin ubangiji ta'ala ya nuna yin haka haramun ne an gane ko wa in tuslihu wa tattaqu inda za yi wa in tuslihu inda za ku yi sulhu tsakaninku da mata din ku gyara al'amura wa tattaku sannan ku yi takawa ku tsara dokar ubangiji fa inna Allah kana ghafurar rahima lalle ubangiji ta ala ya kasance ghafuran mai gafara sannan kuma rahiman wato mai jin kai ga bayinsa subhanahu ta'ala wato duka abin da wannan aya ke nunawa ta mu'amala tsakaninka da mace aiki na zahiri lallai ne ka daidaita matanka idan kana da mata sama da daya kana da mace biyu ko uku ko hudu wajibi ne yin adalci a tsakanin adalci wajen rabon kwana kwanan da ka biya wancan shi zaka biya wancan in ɗaya kai anan can ma ɗaya in bi kai anan can ma biyu adalci wajen matsuguni ko ɗakin zama lallai in kai a wancan tana da ciki da falo daban ɗakin ta a haɗe wannan ma tana da ciki da falo daban ɗakin ta kenan daban kar ya kasance wannan ka ware ta da ciki da falo daban ɗakin ta a haɗe su kuma waɗancan guda biyu ko uku suna tarayya da juna wajen ban ɗaki ɗaya kar ya kasance wannan ka ware ta gidanta daban komai nata ita kadai guda biyu ko uku kuma ka hada su gida guda suna tarayya da juna ta fuskar falo ba wanda ke da falo nasa na kanta ko tarayya da juna ta fuskar kitchen ɗakin dafa abinci ba mai nasa na kanta ita kadai sai nasu na su duka ko tarayya da juna a ban daki yin haka sai ya zanto cewa baka yi adalci lalle ne in ka ware wancan nata daban wancan ma ka ware nata daban sannan kuma adalci ta fuskar tufafi abin da ya shafi tufafi tsada da kai tufafi mai tsada da kai wa wanki shi za ka yi wa wanki kare kasance wannan kayi mata mai tsada wancan kayi mata mai arha wancan kayi mata mai daraja wancan mara daraja sannan adalci kuma ta abin da ya shafi abinci nau'in abinci ko darajar abincin da zaka sayar da wancan shi zaka sayar da wancan ba a cewa dole iri daya kila wancan tana cin abu kaza wancan ba ta ci amma darajar su ta zanto iri daya ne ba wai kalar abincin zai zama daya ba darajar su ya zanto daya ne ta iya yiwa dukkanin su shinkafa ce amma wancan ta dafa ta a wata sarrafawa daban wannan kuma ta sarrafa ta a wani yanayi daban ba ka cewa dole sai an yi ta a ko da ta babi ba ka cewa dole kalan su daya su yi atamfa green ko blue ko eh, navy blue ko wata kala daban a'a abinda ake so darajar atamfar ta zanto iri daya wannan yar holan wancan yar holan wancan batik wannan ma batik wancan yar kaza wancan yar kaza amma kar ka ta su wannan ka bata yar holan watan kuma ka zo ka ba ta a tamfayar kadu watan ka ta a tamfayar ingilishi wannan ka zo ka ta a tamfayar indonesia ko yar pakistan ko na a makamantan haka mai karancin daraja wannan haramun ne yin haka daidaita cikin al'amura guda nawa kenan guda hudu abu na farko rabon kwana abu na biyu hiya kuwa abu na uku tufafi abu na hudu wurin zama matsuguni kenan wannan dole ne mutum ya daidaita mata ta wannan fuskar amma daidaita su ta adadin magana irin yadda na yi magana da wanda haka zai da wancan wannan ba ce dole ba dan magana kamawa take hira kamawa take wata ta iya janka da hirar da za ku yi hirar awa biyu ba a cewa tunda kun yi hirar awa biyu jiya a wancan ɗakin kafin a kwanta barci dole ne nan ma ta yi hirar awa biyu yau ko da dalili ko babu dalili ba a cewa an gane ko to wannan shine abin da yake wajibi mu kuma yin haka dai shine abin da ke nuna kyakkyawar mu'amala tsakaninmu da matayenmu mu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا وانا حديثي أنكر قلت لك أبو هريرة الله تكاري تأدري yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fastausu bin nisa'i khaira fastausu daga istausa yastausi ne wanda yake ala wazna istaf'ala wanda istaf'ala neman yin abu amma istif'al ne ana nufin if'al din yin abu abin dai da hadisin ke nufi fastausu bin istausu bin nisa'i khaira ku yi wa junanku wasitin alkhairi game da mata idan na haɗu da kai in yi maka wasiya wani ka ji tsoron Allah game da matarka kai hakurin zama da ita ka jure duk abin da za ta yi ba ta sai da hakuri kai ma in ka gama da ni wani ka ji tsoron Allah wajen rike ka kai adalci a tsakaninsu mata fa sai da hakuri manzo Allah ce mu rinka yawa junan mu wannan darasin lokaci bayan lokaci saboda menene aka ce manzo Allah ya bada wannan shawaran kuma a hudu ba ta karshe a ajin aikin hajin karshe hajin ban kwana da yake wannan wasi saboda zama da mace idan mutum bai hakuri ba zai iya ba sai ya zanto dan aure saki ya auri wannan ta masa tsiya ya saka ya auri wannan ta masa tsiya ya saka tsammanin sa tunda damun siya suna nan da yawa bari in canja da wata yi ta bi daga zaujin makana zau to abin da zai faru shine kila ka saki wannan ta yi maka abu ba daidai ba ka ga wata ka auro ta sai watan ta zo ta yi maka abin tsayar da ya fi na watan sai ka goma ce kiɗa da kar kila sai ka goma ce gara watan ta farko sama da ta wannan ta biyu tunda kowace dai a gocin ta ba a nuna cewa mutum ne kirki mace ba sai an zo an zauna za a gani to saboda haka idan ka samu wadda take mai dama dama wai ka ce ka samu mata ɗari bisa ɗari wannan ba zai maka wahala sai ka samu mai dama dama amma ɗari bisa ɗari to a iya samun duk cikin ɗari guda ɗaya kila suna da ɓangare na rauni da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce su akai wanda dole sai namiji ya kula da wannan dan yayi hakuri abu na farko karancin hankali da nassin hadisin manzon Allah dan haka ma ayar qur'ani ta nuna cikin abin da ake neman namiji biyu su yi shaida idan an samu namiji ɗaya ba a samu ɗayan ba sai a nemo mace biyu a madadin namiji ɗaya fa illam yakuna rajulan fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada saboda mai an tadilla ihdahuma wa tadhakkar ihdahuma al-ukhra idan ɗayar ta tuna ta manta sai ɗayar ta tuna mata amfanin su kenan to kaga kenan tana da raunin tunani ba ta kai ɗa namiji ba dan haka kuma ba a ce ta aurar da kanta ba don hankalinta duk ta mace ko ta kai matsayin profesa a ilimin addinin musulunci ta zama shaykha a ilimin addinin musulunci ba a yadda ta aurar da kanta ba sai dai uba ya aurar da ita kowa ko kani ko ma dan cikin ta ya zanto alwalinta kuma don haka ba ba ta igiyar saki a hannunta ba a ce irin yadda miji ke iya saki ita ma ta iya saki tana iya saki a da yanzu ba mu da aure mu duka kowa da an ko kuma ko wanda an yi masa biyu saura daya ko ko wanda an cike ukun gaba daya da a ce sakin a hannun su yake to kaga bangaren wannan na raunin hankali idan ka tana shi kadai ya isa sa kai abu bangare na biyu tana da yawan kai kuka haka manzon Allah ya faɗa cikin nassin hadisi mace tana da yawan kai kuka motsi kaɗan kore an yi mun kaza ni an raina ni an raina gidanmu mu gidanmu an maida mu ba mu da asali duk za ta faɗa ma wannan bakar magana ba ko wani abin da kai wanda ya saka karatu da sana'a karya ki amma sai ta faɗa ma bakakken maganganu kai kuka na kai kuka nan sai ta banza da ita ba a mayar da mutane sai in ta samu kanta cikin kwanciyar hankali sai ka zauna sai ka mata yanzu magana da kika yi nan tsakanin ki da Allah kin kyauta in a lokacin da ta hawa bakar jaka din da ya kace kin kyauta za ta ce eh din an kyauta mai ba ma bayan ta nutsu ta sauka idan ka ce ki tunani tsakanin ki da Allah abin da kika yi nan kin kyauta kar ki tsoron ki tsoron Allah sai kai da ai hakuri abin da ya wuce ya wuce ba ba za ta sallama ba in ka ce sai ta sallama a nan sai zama wani rigimar ta bi kuma sabuwa tun da ta a ayi hakuri abin da ya wuce ya wuce ma'ana ta sallama ba ta kyauta ba amma wai ita ta fi karfin ta ce ba ta kyauta ba sai ka kyale ta ce a tafi a haka kai ka gane ba ta kyauta ba Allah ma ya san ba ta kyauta ba mala'iku da suka rubuta sun san ba ta kyauta ba sai kin tsoron Allah ne nan gaba dai suke to saboda haka kai kuka din nan ga bangare na uku bangare na abin da ya shafi kufranul ashir kafir rashin godiyar Allah ka kyautata mata ka kyautata wa kannanta da yan uwanta da danginta har ma da iyayenta wani lokaci amma ya kasance duk da haka wata rana in kai mata abu da sai ce da kake ka tabe min alkhairi ta manta da dukkan alkhairin da kai in ka san wannan shine halayyarsa to kaga da wannan sai ya sa kai hakuri sannan abu na hudu mace tana samun kanta cikin wani yanayi a kwanakin jinin al'ada akwai wata inda tana cikin jinin al'ada ta yi masifa da ita yana gadarwa da mace rauni yana gadar mata damuwa yana gadar mata jin haushi yana gadar masa lalaci da kasalanci abinci ba za ta gama ma kankari ba sharar ɗakin ka ba za ta yi ba kawai tana cikin kwanakin al'ada in kai hakuri kwanakin suka wuce shi kenan sai ku dawo daidai wa daida amma in lokacin kace sai ta zama daidai da sauran kwanaki ba za ta taɓa zama daidai ba haka Allah ya halicce ta wannan lokacin sai ka sallama kai hakuri to in baka san wannan ba sai ku yi ta rigima duk wata sai kun yi rigima a wannan kwanakin ne abu na biyar tana da rikici kwarai idan ta samu juna biyu musamman idan cikin nan ya zanto na farko ne domin ciki na farko ya mace na jin kunyarsa matuka kwarai da gaske galibin mata suna jin kunyarsa kuma suna jin haushin ka kai ɗa namijin daga tana kwarnafi tana amai tana tsirtar da yawo lafiyar ka kalau garau da kai ka tashi da safe ka yi ado ka karya hula ka sa tabarau za ka fita ma'ana kai ba wanda zai ganka ya ce yi wani abu ita kuma duk wanda ya ganta ya san wani abu ya faru to da haka take jin haushin ka haka kawai ita ba ita ta kashe zoma ba an ba ta rataya da wani dalili to idan ka san wannan sai ka gane kai mai laifi ba za ka yi fushi ba in ta yi fushi kai ba za ka yi ba kai mai laifi me yana kana fushi a ciki <laughs> idan kai hakuri ta haihu shikenan sai zo ya wuce wannan idan kai hakuri ta zama yar gari a juna biyun shikenan sai wannan ya zo ya wuce amma idan baka hakuri ba sai ku ta rigima baya hana in ta samu ciki na biyu ku sake yin wannan hayaniyar baya hana in ta samu na uku baya hana in ta samu na hudu har ta zama lokaci ta daina kai ne in ka gane wannan kwanaki ga kwanakin da dama ana tsaya da ita duk sai ka kakkaucewa wannan kwanakin kuma sai kana lallace ta da abin da ka san zaka lallace ta kuma ya kamata dama kai ka san mai matar ka tafi so da me ake ribato ta da mangwala ne da ayaba ne da abarba ne da tsire ne da kilici ne da balangu ne dole ka gano wannan da me ake lallacin ta in ta fi sai ku zauna lafiya to idan baka lalace ka kun zauna lafiya ba a waje an matsiya a gidanka kuma kuma an hura ma wuta to kai kanka ina ai kar kai ka nemi sulhu dan ka kwanta ka zauna lafiya kai barci mai daɗi amma in ba haka ba ka ce a bari a cike ta aure wata to sai a yaya wanda zaka aure dan ka san kowa ce take nan sai ka je ka sayar da akuya ka sayo guri ka san tsuguna bata kare ba kenan in dai akuyar ka na zuwa yawo da yawa ne ka je ka sayar da ita ka sayo guri ka huta a cikin wata aiki ya sami ba to duk waɗannan al'amuran ne da suke buƙatar mutum ya lura da su kuma da su zamu rinka yi wa junan mu wasiya kai hakuri wani rikicin da take kuwa da wani ya faɗa ma ai muna yawan rikici a wani kwanaki a dukkan kwanaki ko kuma a lokuta daban-daban a waɗansu lokutan za ka ga mutum da rikici amma lokutan sai ka zama ya je to duba ka gani kila kwanakin al'ada ko lokacin da take da ciki ko kaza ko kaza ko kaza sai ka gano lokacin da ka san tana da wannan matsalar sai ka kauce manzo Allah sai istausu bin nisa'i khaira ku yi wa junanku wasiti da yawa mata alkhairi fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in ita mace an halitte ta daga kashin hakarkari fa inna a'wada shay'in fi dhila'i a'lahu inda yafi ko ina lankwacewa a hakarkari shine samanta domin akan tare yake daga sama an gane ku? fa in zaharta tuqimuhu in kai yunkurin sai ka miƙar da wannan kashin hakarkari din ka sarta ku sai ka karya shi wa in taraktahu in ka kyale shi a karkatansa lam zal'a a wajen to ba zai kushe ba a karkace fastausu bin nisa'i khaira to lallai ku yi wa junan ku wasitin yi wa mata alkhairi ya kunci hakuri ya kunci kyakkyawan mu'amala ku rinka wa junan ku wasiyar haka game da matan to tunda an halitta ta daga cikin hakarkari wato matar farko aka halitta ta daga cikin hakarkarin namijin farko ita hawa uke an halitta ta daga cikin hakarkarin annabi adam alaihi salam to me ake nufi da wannan malamai na ta sharhi shin an ɗauki haƙarƙarinsa ɗin ne shine sinadarin da aka halitta ta da shi ko kuma a'a ma'ana halittar ta ta fito daga jikin haƙarƙari irin yadda uwa in ta tashi haihuwa take haihuwa daga mahaifa waɗansu suka ce wancan zancen waɗansu suka ce wancan amma dai mu abin za mu fahimta gargajin hadisi hadisi bai nasanta ba ƙarara haƙarƙari ne ya haihu ko aka yi haihuwa daga ɓangaren haƙarƙari aka fi dan ɗan namiji baya haihuwa hadisi ko bai nuna mana tsara aka balgato aka halitte ta ba an ce daidai ga kari aka yi shiru aka kyale shi a jumlace al'amari ne kuma da ya shafi na gaibu wani dogon sharhi kan abin da nasi bai ce ba sai mutum ya shiga cikin wani ramin da ba zai iya fitowa ba ka kyale kawai an halitte ta daga kari ubangiji ya san yadda ya halitte ta kai dai an baka labarin daga yana ka halitte ta magana ta riga ta kare amma kai biyar ka kyalewa Allah ka yansa al'amari ne na gaibu umur dai gaibiya sai dai mutum ya sallama kawai ba yadda ya iya ina ba nan kun fahimta to sai manzo Allah nuna fa in zahabta tuqimuhu kasarta in kace zaka mika da wannan kashin sai ka karya shi a hadisin muslim yace wa wa kasruha talaquha abinda ake nufi da karya wannan kashi ko shine sakinta in kace sai mace ta zama 100 bisa 100 daidai wa daida to sai dai ka fake ta ba ta ba amma ya ishe ka alkhairi ga ya mace ka ta nasarar cewa ta kirki ce ita kashi 60 zuwa 70 zuwa in an ci sa'a 85 cikin 100 sauran al'amuran kuma sai dai ka hada da hakuri amma ba zai yiwu ya kasance ɗari bisa ɗari ta maka daidai wa daidai da kake bukata ba ah. eh? ko da sali din ba saliha ba za ta yi ɓarna ba ba za ta yi kuskure ba akwai salihan da suka fi matan annabi to amma ya sau nawa ba har sai da suka yi laifin da ya musu yaji ba har sai da suka yi laifin da ya musu yaji ya bai wata sirri ya ta rike mun sirri na karki ba za ta je ta faɗa a 'yar وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه ترى هذا الأباري في الله فأسي تدافل فتدافل عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت <laughs> wai ta ce ya aka kasan na faɗa sai nabba aniyal alimul khabir nabba aniyal alimul khabir to amma ta annabi ko ba salihai bane ba tsakani da Allah talihai na karshe ai sunan kimma wajen falaha amma dan an nuna cewa wato ba dai ma'asumai bane ba sa aka samu dan wannan daidai kun al'amura daga bangaren su ba ma'asumai bane ba amma alkhairin su jayi jaye wannan daidai kun al'amuran da aka samu wanda hali na matuntaka na kasancewar ta mace yasa aka samu wannan daga bangaren ina fata mun fahimta kuma in ya zanto matan annabi an samu dan wani abu farza ne tattare da su na wani abin da suka yi wa annabi har ma ya sono suka fusa ta shi har ya yi musu yaji wata ɗaya ya sono suka yi masa kaza suka Umar dan Khattab ma ya zo ya ce lokacin da muka zo Madina mu muhajirun ƙuraitawa an riga an samu mata ba sa sakewa karkashin kowa ya yi rinjaye gidansa ya fi karfin matarsa yace amma yan uwan mutanen Madina kuma kowa matarsa ta fi karfin shi yace da muka zo Madina kawai suke kenan da matan mu suka matan mu na ta sai da yadda matan Madina ke samun su ke wajen maza su kuma suka ce za su koya yace to ranan fa sai matata za ta yi mun tumbiya a cikin gida ta ta waye yace na nemi in da hancin ta sai gagan ka ga Umar dan Khattab kada sai ka ce mata ba za ta maka kaza ba ka je gidan Annabi ka je yadda ka hafsa take wa Annabi hankalinsa sai ta yana zuwa gidan ya tambayi hafsa wai ka ne ko kukan yi wa Annabi wani abu da rashin kyauta ta ce kwarai ma kan yi wani lokacin cikin yana da cikin bukari Eh, ta je wani lokacin muka ita amma kin taɗa yanzu me zaki idan kika fusa ta annabi Allah ya je ya fici da ki me zaki ce ya sai mata wa'azi da faɗa da menene da sauransu duk wannan dai abin da ke wa shine sai mun yi hakuri ne mun yi hakuri wajen zama da mata wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim ya rawaito wa fi riwayatin fi sahihaini a wata riwaya da ke cikin bukhari da muslim kuma kuma dai almar'atu kadhila'i in aqamtaha kasartaha mace kamar kashin haka kari take in aqamtaha in kace sai ka miƙar da ita kasartaha to zaka karyawa zaka karya ta ne ma'ana in kace sai ta daidai wadda sai dai ka sake ta wa in istamta'ta biha in ko zaka mori da ita istamta'ta biha wa fiha awaj to sai ka ci gaba da moruwa da ita tare da wannan yar karkata tare da ita a dan koma dai a yi tafiya a haka sai dai ka je gyara abin da zaka iya gyarawa amma kar ka ce dari masa dari sai an zama daidai wa daida kuma wani lokaci muna da rashin adalci mu karan kanmu kana son ka ta zama dari masa dari mutum da kirki kai a ka da Allah dari masa dari dan ganin kirkin ne mana zama kuma wajen wani malamin mu a Madina wani ɗalibi ya zo cikin samarin mutanen Madina wani balarabe yake cewa shi yana son matar aure yana son ya kasance tana da ilimin addini tana da ilimin zamani ta waye tana da kyau tana da kaza tana da kaza tana da kaza yana faɗa malamin na rubuta yana faɗa na rubuta sai zana wasu abubuwa goma ne ko sha ɗaya ce su matan abubuwan nan goma sha ɗaya dan Allah kai ka cika su a jikinka sai kuma ya tuno yana zazzare ido shi fa mai shiga wannan goma sha ɗaya ba kuma yana son wanda zai aure ta shiga mai goma sha ɗaya wai tana da ilimin addini tana da ilimin boko tana da kyau tana da tana da tana da tana da tana da ita lissafa a cikin kai fa da aka duba jikinsa ko rabi shi kai ramin wannan abin da ya bukata to wani lokacin mu ne muke son sai sun zama waɗansu ƴan ƙananan waliyai a cikin gida amma mu ne mu zama waliyai din ba fa muna son sai sun zama salihai karfi da mu mu zama salihai din ba kuma to wani lokaci wata matar ta kan yi wa mutum laifi da gangan ma in ta san kai ma kai mata wai dan ma kai ma ba kana yi ba to kaga idan kai kokari ka dan gyaggyara ita ma sai ta gyaggyara sai ku hadu a tsakiya wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim innal mar'ata khuliqat min dhila'in ita mace an halitta ta daga cikin hadarkari lan tastaqima laka ala tariqa ba za ta taba daidaituwa ba akan hanya to tar yadda kake bukata fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha awaj in kana so ka moru da ita sai dai ka moru da ita tare da ita akwai wannan karkata din da yar fantarewa ko ya take wa in zahabta tuqimuha kasartaha in ce sai ka miƙar da ita sai dai ka sai dai ka karya ta wa kasruha talaquha karya wanda yake nufi ne sai dai ka sake ta in ka auro wata haka kuma ita ma a wannan matsayin din take kawai abin da ake bukata mutum ya kalla dangane da matar da take tare da shi ya lura ga tsakanin al'amuran da suke sabo ne na Allah karar take yi da kuma al'amuran da yake shi ne take wa ba daidai ba laifuka iri iri ne akwai da laifin da kai kadai cewa laifi misali zaka samu wata kai ba ta maka ado kai kuma kana so a rinka yin ado ba ta gama abinci akan kari kai kuma kana so a rinka gama abinci akan kari idan baki sun zo kun yi baki ko daga bangaren ka ko bangaren ta bata iya tarayyan su ba yanda za su ji eh an kula da su kai kuma kana san haka waɗannan abubuwa dan laifi ne take maka tsakani da Allah akwai kuma laifukan da yake ba ta sallah misali ka ga wannan laifi a'a ba ta azumi a'a ta ki ta je islamiyya ta koyi addini kayi kayi ka sa ta taki ta je ta koyi addini ba ta so ta tsani wannan magana to kaga cikin waɗannan laifukan wanne suka fi muni gina kashi na farko ko kashi na biyu kashi na biyu domin duk wanda ba ta sallah kaga ai ta zabarwa kanta ta zama wata karamar arniya ce a cikin gida a nan dan ka sake ta dan saboda ba ta sallah ko wani Allah ba wanda zai zarge ka cewa wai baka da hakuri ka sake ta dan ba ta azumi ba wanda zai ce wai zarge ka cewa baka kyauta ba ka sake ta dan kai kai ta karatun addini taki kai wa'azin ka ja hankali ka bi ta kan waɗansu masu sun shiga cikin taki sai ka sake ta duk wannan baka wani laifi ba amma wajen makara dangane da abinci a rashin yi maka addu'a kan kari wani lokaci a wani lokaci kai magana aika wani ba a ji ba ko ka da sa ko a faɗi sallahu a faɗa ma a ki faɗa maka da sauransu waɗansu abubuwa irin waɗannan suna nan da yawa wannan sai ka rinka jurewa matukar tana cika sallah matukar tana yin azumi matukar tana kokarin karatun addini matukar tana kaza tana kaza tana kaza ina ba ta fahimta akwai ko matar da ita ko ba ta da kirki kullum sai ta fallasa abin da ya shiga tsakaninka da ita tun daga kan tefane da sutura da hirar da za ku yi da ita har zuwa saduwar aure wata sai ta faɗa to kaga wannan ba ta da wani amfani ci gaba da zama da ita akwai wata wadda ita za ta maka rashin kyauta kai da ita amma in ta za ta taɓa ka za a yi rigima da ita wannan suka haƙuri ku ta ba haka kai din ba wani lokaci za ta iya gallaza maka kai ma ba daidai ba da rashin kirki amma ba ta yadda ba ko da wai ta an zage ka wani wuri sai a rigima da ita ko a gidansu ta ji za a kushe ka ba ta sauki dan da nan da an fara maganar mijin wancan ai kaza kaza sai a ga ta daure fuska sai zan tafi kai din fa idan ta zo gida kuma tsiya za ta yi maka da akwai su irin waɗannan to duk sai ka lallaba ta tafi haka ka ce wai dari masa dari wai sai ka samu irin wannan mata da za ka ba gara ma ka hakura wannan ka bari sai ka je aljanna a nan dai gidan duniya kan babu ita dari masa dari babu ita ka iya samun sittin cikin dari kamar yadda na faɗa saba'in tamanin da biyar kila har ka samu tasa'in cikin dari duk wannan ma zalika alallahi bi aziz a iya samu ɗaiɗai ko zarata daga cikin mata salihai kanitai ta'ibai managarta mutanen kirki a iya samu ɗaiɗai ko to sai da irin waɗannan waɗansu zai ga ta mutuniyar kirki Allah ya haɗa ta da wani ko mutuwa ana samun su ɗaiɗai ko kamar yadda kuma ake samun wani mutumin bawan Allah salihi kuma Allah ya hada shi da wata karamar fir'auniya a cikin gida shi ma Allah ya so jarrabe shi to Allah samu irin wannan dai ba qauluhu awat da manzo Allah ce in dai zaka moru da ita ko zaka dan hole da ita sai dai ka hole da ita tare da wannan karkata da ita awat ko bi fatahil ayni wal wawi zaka yi wa wawun fataha aynun ma kuma kai mata fataha awat akwai larabcin da zaka ce iwat akwai wanda zaka ce awat to sukan bambance idan suka ce iwat sai su ce wato shine mailun fil ma'ani awat mailun kuma fi zawat wato lankwasa ta gangan jiki sai su ce mata awat waɗansu larabawan kenan iwat kuma lankwasa ta me ta abin da ke karkata cikin ra'ayi ra'ayin da ba daidai ba tunanin da ba daidai ba maganar da ba daidai ba kaga lankwasa ce amma irin wanda ido ke gani ko hannu ya taba amma idan aka ce itace ya karkace ya lankwace karfe ya lankwace ya mokade wannan lankasa ce wadda ido ke gani hannu ya taba to shine suke manta tsakanin iwaj ko awaj waɗansu ko bil aksi amma alqur'ani ya dauki iwaj a matsayin karkata ta fuskar ma'anoni da Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu ya yace kuma gaira zai iwajin la'allahum yattaqun an gane ko iwaj kaga nan gurin mailun fil ma'ani kenan awat kuma sai zanto mailun zawat ala kulli halin wannan ya iya shiga wannan ma'anar wannan wannan zai iya shiga ma'anar wannan wa ana abdullah ibn zam'ah radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakhutub wa dhakara an-naqata wallazi aqraha فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضربة قال لما يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه وانا حديثي أنكر بوشي لك عبد الله بن أبي زمعة ابن زمعة رضي الله عنه annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Abdullah ibn Zam'a ya ji manzon Allah tsira da mutum Allah kare tabbata gare shi da iyalan gidansa ya tubu yana wa mutane hudu ba wa zakaran naqata a cikin hudu ba din sai ya ambaci kissar naqa ta nan ta Annabi Salihu alaihi salam wallazi aqraha da mutumin da ya yunkure ya je ya soke ta ya kashe ta fa qala sallallahu alaihi a cikin zancen da annabi yake sai ya karanta wannan aya idin ba'asa ashqaha yayin da a ashqaha mafi rashin arzikin kabilar samudu in ba'asa ya zabura don ya ya soke wannan tagiya taguwa ai in ba'asa laha abinda wannan aya take nufi in ba'asa laha rajulun azizun ita wannan taguwa in ba'asa laha ya zabura don kai mata farmaki dan kai mata farmaki da kashe ta rajulun azizun wato wani mutum wanda yake aziz ma'ana wanda yake ba ya da misali cikin mutanensa da misli kenan wani mutum gawurtacce sananne arimun mutum mai tsananin sharri ne suke ce masa arim shirrir kenan mani'un fi rahatihi dan dangi wanda dangi ke ba shi karo ba a yi sa a taba shi ba mislu abi zam'a yana da matsayi kamar abu zam'a ma'ana cikin mutanensa sun mazakaran nisa'a bayan manzon Allah ya yi magana ya yi magana sai ya rufe wancan tafta din sai ya bude sabon babi ya ambaci mata fa wa'aza ya yi wa mutane wa'azi fihinna cikin lamarin mata cewa ku rinka hakuri game da mata ku rike su da amana kar ku tozalta su wajen ciyarwa da shayarwa da sutura da ɗakin zama bil ma'arufi duk ku kyautata musu wannan fa kala sai manzan Allah ya ce ya ya'midu ahadukum fa yajridu imra'atahu ɗaya daga cikin ku zai fuskanci matarsa ya je da ke ta daldal abdi irin dukan da bai kamata yawa kowa ba shi sai bawa fala allahu hamin min akhir yawmihi me yawa a karshen wannan gidan kuma yace zai neme ya sadu da ita bayan da safa ya lakaɗa mata duka dukan da ake yawa bawa da yamma kuma yace ce kaza ma'ana manzon Allah na nuna zargi gaba da wannan in har ka san zaka dake ta me kuma zaka zo ka ce zaka neme ta da yamma in har ka san kana da sha'awar ta me da duka me ke kawo sha'awa ba soyayya ba da kauna da bege to ko me ke kawo duka to kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi yana zargi ne ko nuna rashin kyautawar duka sai wadansu malaman suka ce ba wai duka din ne manzon Allah ya hana ba karara a'a duka irin dukan da ake wa bawa shi ya hana amma in ka dan sassama ta sama sama wannan babu <laughs> ya abin nan su a dake su idan sun yi abin nan tunda an ce ga matakai guda uku wallati takhafuna nuzuzahunna fa'izuhunna hunna fil madaji'i hun matan da ake jin tsoron kangarewata da bijirewata Allah ce farko hunna ku yi musu wa'azi kai da kanka kai mata wa'azi ko ka sa a gidansu a yi mata wa'azi ko wani malamin ka ko malamin ta yi mata wa'azi ko ka mata kasar din da ya shafi laifinta an yi karatu a wani wuri ta ji an sa an ji an ji kuma kaga duk ta canja ba to sai ka dauki mataki na biyu shine sai ka kaura ce mata kawai kai mata yayi ga ka bakin amma ba ruwan kare in za ka iya jurewa a samu wata daya wata biyu uku haka wannan duk babu ne kawai ka daka mata yaji dan ita karshen makamin kiyama take kenan ba ta ji da karfi irin kaɗa namiji sai za ku kowa ko kowa ta kayar da kai amma tana jin tana da waɗansu makamai waɗanda take cin nasara akan ɗan namiji a kansu na farko karya murya da gwalangwato din zance ta yadda za ta rikita ka ka zautu ka kaɗo karsa inda za ka sa kanka ko ta yi ado ko tare ko lalle ko hoda da sauran dai dukkan wani abu da za ka bi na makirci sai ta kawai ka zo kai ma baka ma damu da ita baka san ma Allah ya ruwanta ba sam ka ɗauke mata wuta to wata idan aka haka sai ta nemi sulhu ba sala domin ka riga ka kai ta farko eh kai kana da sha'awa ita ma tana da sha'awa amma wai in ma yana da hankali bai fadda bai sassafi kana da sha'awar amma sai ka ɓoye ta ka kyale ta ita ta matsu har kawai cikin da za ta shika wai ko ka rufe kofar gida ka ce na rufe ko ba za ta ce ka kaza kaza ba wai ta dabara wai ka rufe kofar gida a kofar gida na rufe ai tun kana na rufe wani ka nuna baka fahimta ba ka fahimta amma kai ba ka da sha'awarta har ita da kanta ta sallama ta zubar da makamanta ta ce wai mai ne ka ne ta haɓa yauke da aka ce kaza kaza kaza ko ka kaza na yi miki wazin an ja miki ayar qur'anin hadisin duk an yi cikin kici ta kuma meye magana kuma to wata anan gurin sai ta karyo sai a sunsu sai a tsinsu shike ne ya riga ya wata in kawo masa wannan sai ta fika yaji ka kai wa'azi aya da qur'ani da hadisi duk ta gidi bukari muslim abu dawud da muwaka duk ta gidi wani ma da kai kuɗa kamar sai ya karanta amma ba kuma ka zo ka kaurace kuma ta ki yadda Ta sai ka samu bulala sai ka dan zane ta haka manzo Allah sai wadribu buhunna ku dan dake su to wajen duka din hadisi zai zo nan gaba karka dake fuska sannan karka yi duka wanda zai karya kashi ko kuma ya mata targaɗe ko ya fasa jiki jini ya fita a'a duka dai wanda yake tsaka tsakiya za ta ji lallai bulala ta tara ta amma dai babu maganan karya kashi ko a kewayen fuska duk baka dake ko ina ba sai gadan baya ko ta inda za ta ji bulala ta tara ta to wata idan aka yi haka to shikenan sai ta dawo to amma Allah ta fayyana fana kun kin ta maka biyayya lokacin da kai wa'azi ko ta maka biyayya lokacin da kaura ce mata fala tabu wallahi inna sabila baka da wani tabarki ko na cewa sai ka zo ka dake tarka baya to shi wannan doka din da aya ta faɗa akwai hadisai da suka nuna aiki akwai wadansu hadisai da suka nuna zargi game da shi an fahimta ko misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ce da sahabbansa na ji waɗansu daga cikin ku suna dukan matansu ku daina dukan mata da mata suka ji cewa an ce a daina dukan su daga nan gudun nan za'iratin nisa wa ala azwajihin kowace mace kawai zai ta kangare a gida wannan Allah ba mu yancin mu kaji ko suka yi ta rigima da fitina sai aka zaka faɗa manzan Allah ce ai magana da kace a daina dukan sai yanzu kaga kuma duk sun kangare wace a gidanta ta bijiri sai manzan Allah ce to idan sun yi muku ba daidai ba ku dan da ke su dukan da ba zai zubar da jini ko ya kare kashi ko targaɗe ba <laughs> da zabe suka ji wannan kuma su ma sai suka yi amfani da damar sama da kima wace gari sai ga sama da mace saba'in kowace ta zo gidan manzan Allah ta jiya an zane ta <laughs> saba'in mata saba'in suka zo kowace ta ce ai jiya kan wallahi na ci duka a gida suka tare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fito ya ce na ji jiya an zo an ce mun waɗansu daga cikin ku sun je suna ta dukan mata babu ji ba gani to ina tabbatar muku cewa masu dukan mata daga cikin ku ba sa cikin mafiya alherin ku sai su ya daga nan bai ce komai ba masu dukan mata daga cikin ku ba sa cikin mafifikan ku kaga dai ba ce ba mutumin kirki bane ba amma ba ya cikin na sama to a nan gure idan ka ɗauki wannan hadisin sai ka ce mai hukuncin duka an kullun ne bai halatta ba eh jaizi ne jaizi ne jaizi ne duka ko to amma in ka magance matsala ta wata hanya fa aulatar ku in dai ka iya magance matsala mace mai hankali ko ma ya kamata ma ke in kina da hankali har sai kin tsaya an taba lafiyar jikinki wala raba suka ce الحر تكفيه ishara والعبد يضرب yudrabu bil asa wai da da zaran an yi zaurantar magana ma zai gane cewa eh an zarge ni bari in kauce in ka sai an dake ka an ce baka fahimta ba suka ce bawa kenan ba da ba to kira ki zama baiwa sai an dake ki tukuna kaga ya kamata da an yi miki wazi ki da an yi miki gargadi ki in kin ga bai kyauta ba ki ba da bada hakuri to dole da kaga ta kai matsayin da sai an dake ta to kuma abu ya zama inna lillahi wa inna ilaihi manzo Allah ya abidu ahadukum ɗaya daga cikin ku zai tafi fa da mar'atahu ya daki matarsa jaldal abdi duka da ake wa bawa a wani hadisi yace jaldal amati dukan da ake wa baiwa fala allahu yudajuha min akhir yawmihi mai yawa kuma a ƙarshen wannan yinin yazo ya ce zai kwanta da ita ma'ana kamar zargi manzo Allah ke nuna wa thumma wa'azahum fi dhahikihim min ad-darfati sannan manzo Allah ya musu wa'azi ku daina yin dariya dan kun yi abin da ake kira abbarta ban san me zan fassara abbarta da shi ba a cikin harkin Hausa na duba na duba na kasa ganowa amma yadda ma'ana addarta take a larabci wani abu ne da larabawa suke idan sun so su yi maka izgidi mutum ya so ya yi maka ko wani izgili ko wani wasa ko wargi ko ya mayar da kai wani bita sai ya haɗe laifansa laifan kasa da na sama sai ya dan bude wani abu sai ya bude suke su sai ya wani irin busa sai ya bada wani sauti da mutane sun ji aka laika maka wannan to sai a fashe da dariya to shine zarfa ni sai a ba gwalo bane ai gwalo mutum ya zaro harshe ko na ce da na so in fasara da fito na ji ba zai karɓi fito ba don fito galibi ba wai kana yi bane dai izgidi zolaya ce amma zolaya ba da baki bane ba a zaki ko ba da ba zaki bane ba ni dai wallahi ban san shi da Hausa ba duk wannan kalmomin da kuke tunani na yi tunanin su na gaba za su dace da wannan ba amma dai wannan shine abbarta kuma wannan al'adu ne na gari idan babu ita a garin ku ba nan ba kawai sai dai ka faɗi yadda yake a wancan yaran ka tafi amma ba lallai bane ka same shi a Hausa wajen sai ka nemo Hausa sai mutum yayi ƙarya bai sani ba ina fata mun fahimta sai manzo Allah ya musu wato ainihin wa'azi dangane da dariya da suke lokacin da suka yi wa wannan abin da ake kira addarba kala yace lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al dan mai ɗaya daga cikin ku zai zo wannan abin da bai kyauta ba kuma yayi dariya shi da kansa ma'ana wannan abu ne mai rage mutuncin mutum ya zan fa kamar baka da mutunci cikakke ko kuma wayo ko sanin ya kamata kai ne ka zo ka hada leban kasa na sama kai ka huda wani sauti ya fita kai wa wani izgili sannan kuma sai ka fashe da dariya kai da kanka sai manzo Allah sai dan mai tsaye daga cikin ku zai haka sai to dan kace tsokana bai bada ma'anar ta ba domin tsokana a amu min zalik ta haka fadi tsokana ta haka fadi tsokana sai inda magana ya fice kuma ai da ido ne ya fice kuma ai da hannu ne wallah dai da gaje kun gane dai abba ba dai ku fasara da abin da ko ga dama ni dai na gama na san nauyin da ke kaina muttafaqun alaihi wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka rawaito wal alim da manzo Allah ta al alim a cikin hadisin bil al muhammalati war ra da ainun da ake wadda ba dago kanta da kuma ra huwa shirriru al mufsid shine mutum mai sharri mai mabarnaci a ban kasa shine alim wa qawluhu in ba'atha da ya yace in ba'asa ya zabi da kenan ai kama bi ya tashi da sauri shine in ba asa wa abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر أو قال غيره رواه مسلم وانا ليتي أنكر أبو هريرة الله قال الدابريش yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yafraku mu'minun mu'minatan kada mu'mini ya tsani mu'mina yar uwarsa tana matarsa in kariha minha khuluqan in ma har ya ki wata ɗabi'a da take yi mara kyau radiya minha akhar to ai ya da wata ɗabi'a da take yi mai kyau abin nufi ba wanda zaka samu wasu bisa ɗari ba ta laifi in ta karkace maka sanan bangaren to ta can bangaren kuma za ka ta burge ka nan zaka idan kana da mace biyu ko kana da mace uku kuma mai mace uku za ka samu ko da ka fi son wancan amma za ka tuno ta bangare kaza wancan ta ta bangare kaza wancan ta ta bangare kaza wancan ta ko wace tana da wani abin da tafi uwarta haka ubangiji ta Allah ke raba baiwa cikin mutane to shine idan har akwai wani abin da take mara kirki to idan ka tuno wani abin wanda yake mai kirki ne to wannan mai kirkin sai ya bela ta game da mara kirkin da kai an gane ku wai da suke cewa wa idhal habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi'i idan har masoyi ya zo ya maka laifi daya to ayyukansa na kirki da gowar sai su zo maka da mai beli wajen mutum dubu suna baka hakuri laifi ɗaya idan ya sai ka suna kuma sauran na kirki to idan mutum yana da wannan tunawa da muqarana din kwamfayarin tsakanin al'amuran da suke nagari da waɗanda suke ba nagari ba sai su tuno nagarin su rinka baka su hakuri akan waɗanda aka yi masa waɗanda ba nagari ba shine la yafraku mu'minun mu'mina kada mummuni ya ki mummuna kada mummuni ya tsani mummuna in kariha minha khuluqan radiya minha akhar in yaki wata dabi'ata to zai so wata dabi'ata ta aw qala ko kuma yace ghairahu in yaki wata dabi'ar radiya ghairahu zai yadda da wata ta rawahu muslim wannan hadisi muslim ya rawaito wa qawluhu yafraku imam an-nawawi yace fadin manzon Allah yafraku bi fathil ya wa iskanil fa wato ya'un dan zakai mata fataha fa'un kuma dauri yaf wa fathi ra ra kuma zaka yi mata fataha yafraku ay yubg ma'anahu yubgidu ma'anansa idan yaki yuqalu akan ce a larabci farikatil mar'atu zawjaha mace ta ƙi mijinta wa farikaha zawjuha mijinta ya ki ta bi kasarin ra'i da yawa ra'un din nan kasra in afli madi ne farika fi ilimadi yafraku fi wato babi ne na fariha yafraku ala wazni fa'ila yaf'al min babu fariha yafrahu kenan yafrakuha bi fathiha kenan da yawa ra'un fataha cikin mudari ai abghadaha idan ya kita wallahu a'lam wadansu larabawan sukan ce akan ce farakar rajulun ra'atahu mutum ya ki matarsa amma ba za a ce farikat ba ita sai dai a ce ma'ana abghadat kenan an gane ko abghadat kenan to amma dai duk ɗaya ne cikin larabci a ya faɗin wancan وعن عمرو بن الأهوت الجمكي رضي الله عنه الجثمي الجثمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ala wa haquhunna alaikum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wannan hadisi an karbo shi daga Amr ibn al-Ahwas al-Zushami Allah ya kare da a annahu sallallahu alaihi wa fi wannan sahabi ya ji manzon Allah tsira da mutum Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa a hajin da yi na ban kwana ya yaqulu ba'da an hamidallahi ta'ala yana fada bayan ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yabe shi wa zakkara ya tunatar wa wa'aza ya yi wa'azi ثم قال sannan sai fada a karshe karshen zancensa ala wastausu bin nisa'i khaira ala ku saurara wastausu bin nisa'i khaira sashin ku yi wa sashi wasicin alkhairi game da mata fa inna ma hunna awanin inda maka tamlikuna minhunna laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra zalik ba abin da kuke mallaka a wurin mata sama da wannan ma'ana kamar sun yin yaki suke illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai fa in sun zo da fahisha mubayyana ta bayyane to daga wannan lokaci ne irin dama da suke da ita a wurin ku wato ta ragu idan mace ta aikata alfasha alfasha kamar zina ko kuma ya kasance ta rashin kunya ga miji ko tana rashin kunya ga iyayen miji ko tana dukan ƴaƴan kishiya sawa'un kishiya tana nan ko bata nan duk wannan ana kirga ta mu bayyana fa in fa'alna idan mace ta aikata ɗaya daga cikin waɗannan al'amura fa hajuruhunna fil mazaji ku kauce musu ku kaurace musu a cikin wurin kwana to suka ce da Allah ya fil mazaji wannan ya nuna kana gida kuna kan shimfiɗa daya kila karkashin mayafi daya sai da kawai ka juya mata baya ba ruwan ka dan ya ce fil mazaji al mazaji dan ina na mafja mafja kuma wurin kwana ke ku kaurace musu a cikin wurin kwana kauracewa ta baka bar gidan baki da haka waɗansu suke kafa hujja da zahirin wannan nassi kan cewa mutum bai halatta bai kawar cewa matarsa a wajen gida sai dai a cikin gida din imma kana nan ɗakin tana ɗakin tana kan ɗakin imma kuma kuna ɗaki ɗaya din tana kan gado kana kasa kai kana kasa ko tana kan gado kun dai raba da juna ba ba tare an gane ko amma dai a cikin gida ɗaya amma imamul bukhari yayi babi a cikin sahih bukhari babin halaccin kaulace wa mata a wajen gida suka sai kawo hadisin annabi inda ya kaulace wa matansa har tsawon wata ɗaya kuma ba a gidan kowa yake ba cikin ta ya tare a mashruba wani wuri ya je zaman sa a wajen har sai da aka kwana 29 ya dawo sallallahu alaihi wasallam amma abin da sa sama malamai sukan matsa akan cewa ana nufin kaulacewa cikin gida suna magana akan cewa dan idan mutum ya fita waje kila kuma sai dan ya ribace shi kar ka je ka matar matarka kai mata hijira kuma ka je wajen matar banza hijirar ka ba ta da amfani gara ba ka koma ke na ba za mu yanda amma za ka tafi masallaci kai kiyama layl to wannan kuma babu ne Ali bin Abi Talib wata rana da suka rigima da Fatima sai ta tafi masallaci annabi ya ji neman shi ko ina ya rasa ba same shi ba sai a masallaci to wannan in ka je masallaci wannan ba kuma an san kiyamul layl zaka da karatun Qur'ani amma kuma ta kawo maka kuma ka tafi yawon dare wani wuri to kuma wannan kuma sai shi dan ya ce ka a can wurin ya eh, a rashin kyautawa ne ba an ce ta fito sun yaya ba duk wannan waɗansu malamai sun fassara ta da fahisha mu bayyana ba lalle ne zanto zina ba dukkan wani abu na rashin kyautawa ta shiga cikin haƙƙin wasu wadribuhunna darban mu mubarrish ku dake su duka da ba mai tsanani ba duka sama sama fa in ata'anakum idan sun yi muku da'a fala ta alaihin na sabila kar ku nemo ta tafarki a kansu na ku musguna musu ala inna lakum alla sa'ikum haqqan ku sani cewa ku mazaje kuna da haƙƙi da kuke da shi kan matayenku wali nisaikum alaikum haqqa matayenku suna da haƙƙi akan ku fa haqqukum alaihinna irin haƙƙin da ku kuke da shi akan matanku Allah yuti'ina furushakum man takrahuna man takrahun kar su zaunar da wani wanda kuke ki akan shimfudin ku ma'ana kada mace ta karɓi bakuncin waɗansu mata a cikin gidan miji din in ta san matan mijin baya son su zo ko waɗansu mazaje ko da danginta ne wala ya azanna fi buyutikum liman takrahuna kar ku kar su yi izini wani ya shigo gidanku in kuna kin zuwansa ko da wanki ne amma ba ta fahimtar juna da mijinki da haka baya san wannan ke zo to shikenan ba za ki bari ya zo ba bai halarta ba amma shi miji sai ba ki izini ki tafi ki je ki kawo wanki ziyara ku je can ku hada can ku yi zumunci amma kar ya shigo masa gida tunda baya so ko kina da wani kane mara kirki kangararre ba sa shiri da mijinki to miji na dama ya ce karwa ne ya kare shi kuma gidana kuma idan kika kyale shigo gidan ko da mijin baya gari kin saba mijin sai Allah ya kama ki ko kina da wata kanya mara kunya fitsararriya mijin baya son ta zo gidan yace to ni karwan ta zo min gidana biyayya ne wajibi ne Allah ya wajabta ki wa mijinki biyayya nan karke da wanda ko ta ce za ki ce a ah, wacce ki hakuri in na so mu hadani na zo zumuncin da kaina in zo gidan mu amma ke ba za ki zo ba an fahimta ko ka san zo dan sama idan ka ce ka dan wance zo ce zaka zaka raba su da dangin su wata kawa ma idan ka ce ka tsosa ce zaka raba su da dangi to kuma su matan kawayen su suke shiga gidan su suke kawo maka cikas su je a yi ta gulma a zazzage ka a zuga matarka a yi hayaniya da sauransu to in ka gane irin wannan magulmatan kai tsaye sai ka sa matarka ka sake zuwa kan idan mutum ta ko a wani wuri kenan amma ni kasa shigo mun gidana ya halatta cikin musulunci kuma dole kiwa mijinki biyayya kan wannan dan ga tilasta manzon Allah yace wa lansa'ikum alaikum haqqa fa haqqukum an la yuti'na furusakum man takrahun haƙƙin da kuke da shi kan su mata kar su yadda su zaunar da wani kan shimfidar ku wanda ku kuna kin sa wala ya azanna fi buyutikum liman takrahun kar su yi izinin waɗansu su shigo gidajen ku alhalin kuna kin wannan mutumin ala ku saurara ku ji ko mazaje wa haqquhunna alaikum irin haƙƙin da su mata suke da shi a ku an tuhsinu ilayhinna ku yi musu ihsani fi hinna cikin tufafinsu kyauta tufafin mace kar ka ce wai sai sallah za a yi dinki kana da halin yi ka ka dama duk wata ba kai mata dinki mana ba kai za a yi wa ado dinka gani ba ka rinka sayo mata kayan kwalliya akan kaji ka rinka sayo turaren wuta ka rinka sayo turare na ruwa kala kala da na tufafi da kuma na shafawa a jiki da duk wannan ka je ka samo ka kawo mata dinki rinka maka ado duk wannan na cikin ihsani za ta yi biki a dangi kana da hali sai ka dan taimaka mata ita ma ta yi ihsani in ba ta da halin yi duk wannan na cikin ihsani kyautata mu'amala tsakanin ka da ita kake wani lokaci wannan nata ne kawai dan hira irin yadda kake zuwa waje kai hiran awa uku ba ka gaji ba ka zo gida ka awa biyu idan kai ma'aikaci ne irin wukiyan din nan an zo a sabar da lahadi wani lokacin ba ka fita ba sai dai ka fita ka tafi wurin abokanai kar ka kwanta gida kai ta bacci da ka farka daga bacci kuma ka fita a idan ka farka kuma sai ka ado tana tsammanin fita za ka yi ai wannan adan yau na ki ne ke kadai ba wanda zai gani sai ki ke kawai da ba wannan adan ka zauna ai ta hira ka ji matsalolin ta ka ji matsalolin ƴaƴan ku yaya karatun wani ya kokarin wani a boko ya kokarin wani a islamiya ya kaza ya kaza ya labaran duniya waɗansu labarai da bata sani ba a waje duka ba labari mai shari'a take take a Kano duka farfada mata kin ga gamin ya shari'a a Kano su wani su wani su wani ga musu ya shari'a kaza kaza kaza da wani da wani yayin hizban unguwa kaza sun bi kokari ne unguwa kaza kuma da babbu ne ko kuma sama sama ne kai mutum da babbu ko sama sama ne yan unguwa kaza suna da himma wannan sun yi wani jihadi kwanan nan yan unguwa kaza kuma sun yi kaza sun yi kaza tawaye siyasar Najeriya ga yadda ake ciki kin DPDP ga waɗanda suke so su yi kaza ADP ga kaza ana tsammanin wani zai fito shugaban kasa a waɗansu janar janar na soja za su kafa jam'iyya duk ku tattauna sai ki zama wayayya a addini da rayuwa amma su cikin matan mu wanda ka tafi ta ya shari'a take ciki a Kano me ta sani kana nan tana barci tana girki da tashi daga bacci ta yi girki ta yi wanke wanke ta koma bacci nan jima ba ruwanta kamar ashabul kahfi sai ka wayar mata da kai wallahi sai ka wanke mata kwakwalwa sosai da sosai ta fahimci addini da rayuwa ga yadda zumunci yake ga ladan zumunci ai ya kamata ai kaza cikin dangi zuwa ya aka da ba gana ba to gurin zan raka ki mu je ki ga yadda su ni ma ina da dangi aure kaza ya kamata lokaci kaza ki raka ni mu je mu dawo tare in za ku tafi ka sai wani abin da ka san zaka bai yan uwanka wani abin kuma ka sai ka taya matar wannan idan an je wuri kaza ki ba su wani idan an je ki ba su da ana mata addu'a ta gari mutum da kirki sai duka ka dora ta kan wannan in baka dora ta ba shikenan sai a je a dawo ana zagin da bata kai komai ba kai baka daura ta ba kai baka wayar mata da kai da zai ba wani abin kai zaka sata akan wannan to idan mutum ya wannan ba abin da yafi wannan dadi a cikin rayuwa manzon Allah zai faɗa cikin hadisi na gaba za mu gani duniya gaba ɗayan ta kayan alatu ne cikin kayan alatun abin da yafi dadi mace saliha ba abin da yafi walwala a rayuwa irin mace saliha in riga riga an cire mace a duniya babu komai a ciki kuma ta zama empty da mota da jirgi da kwamfuta da gida da kowane irin kayan alatu in ba mace kuma ya zama jirgi. na ba za mu da ya zama kamar ɗakin gauro ga ɗaki ya kai ɗaki amma ina wa haqquhunna alaykum an tuhsinu ilayhinna ku kyautata musu fi kiswatihinna cikin tufafin su wa ta'amihinna da kuma abincin su wani yana da halin da zai tefane mai dan daɗi daɗi a ji daɗi miya da kyau ba zai ba dan mako kawai shi kamin kamodo ne baya mutu kullum sai dai a ci tuwon masara miyar kuka wani lokacin ma a yi wake da shinkafa da mai da yaji ko da ana da wai dan saboda a rage kuɗi kar a kace kar a sai tumatiri da sai da karu kar a sa naman miya duk wannan yayi wa kansa wannan dabarun ya kamata ka kyautata musu cikin abinci in kana da ya kamata ka kyautata musu wani abin da yan binne suke wa matan su kai baka da halin yi so ɗaya a wata dai karo ɗaya kan gwada zaki ba za a yi ba kai matar na sai a yi so ɗaya dan matar ka ta taba ci ita ma kar ta zo a mata balazara a raina ta matar ya sai di a ah, ita ko ɗaya ne wani dan furut salat din nan kai ma ka za a yi ma ko so ɗaya ne a wata kai ma ka taɓa ki kar wani maka barazana in ya ci furut salat kai kuma kafi amma kai kafi shi da azkar na manzon Allah shi kuma baya yi ku kyautata a mata in kuna da hali mako baya da amfani san san san mako baya da amfani ba a yadda ku yi almubazzaranci ba ta yadda za a sayo abu sama da bukatar gida ko a dafa sama da bukatar gida a yi ta zubarwa ana lalatarwa ana bannatarwa ga waɗansu suna kwana da yunwa wannan almubazzaranci ne amma ba a yi wa matan ka horo ba lalle ka rinka ba su daidai wa daidai wa kulu wasrafu wala tusrifu haka Allah ce ku ci ku sha amma kar ku yi almubazzaranci kar a zauna da yunwa kar a zauna cikin tsumma ana da halin yin tufafi shi tufafi a yi ta saka tsakiya ba ya ba fallasa ko kuma alal akalli wanda ba za ka ce ya kai makura wajen tsada ba ko bai kai makura wajen arha ba saka tsakiya sai kai kuma lokacin da duk ka samu sarari sai kai wa matar ka ce sai tufafin sallah ko kuma in ta haihu ta zama shirme kenan wa ya za ta taimaka zo ta dauke maka cewa yadda cikin fitintunan nan zamanin nan suke idan ka fita daga nan ka tafi daga ungwagwarar kafin ka je gidanka inda ya kai kilomita biyar mace nawa za ka gani akan ciki da wadda take tsirara da mai sutura din da wadda take kaza da kaza da kaza duk kowanne ga sanan gurin to idan baka kimtsa matarka a cikin gida ta hanyar tufafi da kaza da kaza ba ta yaya za a yi ta irin tsima ido ka dana kalle kalle a kai ba mala'ika bane ba za ka yi ta kalle kalle har ka je ka kusan buga wani a cikin mota baka sani ba wata ta wuce kana kallon ta in wani ado ya burge ka dauki matar ka da ka je ka so a tafa ka je ai kaga irin wannan style din dinkin ka je irin ta za a yi kuma ga yadda ya kamata ki saura min nema irin rinka gani a gida sai me ya halatta ko bai halatta ba yake nan ka zauna lafiya ya fi maka to amma mutum ya sama biya makale ya sama biya makale komai ana ta ce a matsatsi abinci a matsayi sutura a matsatsi haka a marmatsi to ka je na da kudin ka kai suna mutum zai wa qala hadithun hasanun sahihun qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama awanin manzo Allah da yace awanin me yake nufi ai asiratun jam'u aniya jam'i na kalmar aniya bil ainil muhmala da ainin da ba ta da dugo wa hiya al asiratu ita ce ribatacciya a wurin yaki wal ani idan an ce al ani al asiru ribatacce a wajen yaki namiji kenan shabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam almar'ata fi dukhuliha ta ta hukumin zawj bil asir manzon Allah ya kwatanta mace wajen shiga karkashin hukuncin miji sai ya kwatanta ta da ribatacce a wajen yaki irin yadda ribatacce a wajen yaki ke shiga karkashin sojojin da suka kama shi to haka mace ke shiga karkashin hukuncin miji wa darbul mubarrih abinda ake nufi da duka mai tsanani huwa shaqqu shadid mai wahalarwa mai tsanani shine al mubarrih kenan wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah ce fala tabghu alaihinna sabila ay la tatlubu tariqan tahtajjuna bihi alaihinna kar ku yi ta neman wata hanyar da wai sai kun rika mace da hujja kun kafa hujja akan su cewa sun yi laifi bayan ku ba su yi ba wa tu'zuna hunna bihi ku ce za ku cutar da su da wannan hanya din akwai namijin da idan yana so ya cutar da mace ko ya sai ya tsana mata tarko har sai ta fada so ke ta yi laifin dan ya kamata da laifi manzo Allah Allah mata kace to kar ku yi haka وعن معاوية بن هيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه معاوية ابن هيدة يتي ناتي دا منزان الله منين حق ما ترقي دا تجمع كنسا قال منزان الله أن تطعمها إذا طعمت كثير دا إتا إذا كيكاتي وتكسوها إذا اكتفيت ka tufatar da ita idan kai ma kai tufafi din wala tadribil wajha in ta yi laifin da ya kai matakin duka karka da ke fuska wala tuqabbih karka muna na mata abin da ake nufi da at-takbihu anan wadan suka fasara shi da zagi karka zage ta wani dan fushi sai ce yar iska wani dan fushi ce mutuniyar banza mutuniyar tsofi manzo Allah sai duk karka haka la tuqabbish wani dan fushi sai ya aibata ta da wata halittar jikinta yace ko dogoro wofi ko baka kirin da ke ko kaza ko kaza duk wannan kuma halittar jikinta ne ba ta bane ba ubangiji yayi ta haka yanzu wannan abin da kai ka muna ladabi tsakaninka da ubangijinka la tuqabbih karka muna na wadan suka ce karkai mata mummunar addu'a shine la tuqabbih wala tahjur illa fil baiti karka kaurace mata sai dai a cikin gida kadai hadithun hasan rawahu abu daud hadisi ne hasan abu daud ya ruwaito shi wa qala ma'ana la tuqabbih yace ma'anar la tuqabbih la taqul qabbaha allah karka ce Allah wadaranki Allah mu na ki karka faɗa ka kaga anan gurin manzo Allah ya faɗi siyarwa ya faɗi tufafi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم daga abu hurairah Allah ta kare da gare shi yace manzon Allah ya ce akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim manzon Allah ce mafi cikar mummune ta fuskar imani su ne mafi kyawun ɗabi'ar mummune din in kana so imanin ka ya bunkasa ya cika ya batse sai ka tsara sauran wajen kyakkyawar mu'amala haƙuri da tausayi da kyauta da sauran al'amura waɗanda suke kyawawan mu'amaloli ne dabi'u ne da garunta da sauransu wa khiyarukum khiyarukum lin nisa'ikum mafi alherin ku ko mazaje so ne waɗanda suka fi kyautatawa matansu idan an haɗu ga wannan mutumin kirki wannan mutumin kirki to wanda ya faɗa yin kirki shine wanda ya faɗa yin kyakkyawan mu'amala tsakanin shi da matarsa ku duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yake cewa in ka ga wani sahabi a cikin gida tsakanin shi da matansa kai ka ce yaro ne dan yayi yadda yake shagwaba yadda yake wasanni yayi nan yayi nan yace amma in an fita a filin yaki shi yake ka da mazaje su sahabbai sun haraba abubuwan kowanne sun ba shi hakkinsa wurin gaske za a yi gaske wurin wasa kuma za a yi wasa idan an zo cikin gida ai ba jarunta ake bukata ba me ne murza gashin baki da hada gidan sama da ta kasa kana magana mm, mm, mm, wani abin nan ba babu wata barazana da zaka yi ita dai mace ta riga ta gama da kai kai dai kai in banda ba kadara ubangiji ya za a yi mace ta girman mutum duk sarautar ka duk ilimin ka duk komai naka ka ga mutum da rawani da komai amma da ba ne za a rinka lafiya zaki idan dare ba babu wannan lafiya zaki shi shi ne zai ce lafiyar ki za ka yi dole shi ne zai fadanci saboda bukatar ta taso ka ga gwamna da jiniya da komai shugaban karamar hukuma wane ne wani dare dubu jiran mutum daya mutum na batare rai na can kuno ana sannu yana baya abin da sauran ka zai ganshi a gida da yarinya yarin shekara sha bakwai yadda yake fadanci yadda yake kwalama ka je ka in ban da kaddara ta ubangiji ai mace ba za ta ga wani abin nan yau wace shiga kunun zaki zai wata za ta baka ku tsoro wani dare ne kura ba ta gani ba ba wanda ya ganka a halin da kake ciki a duniya daga mahaifiyar da ta haife ka da ungozo ma sai ita matar ka duk duniya da tufafi suka ganka ita kuma ta ganka yamki duk duniya ba su ganka ba ka tashi da salaiba a bakinka ita kuma ta ka tashi da salaiba a bakinka ka tashi da kwanza a ka duk ta ganka a cikin kowane yanayi an kwanta tare an tashi tare to wasu mutum duk da haka kuma wannan kuma sai ka zo kana Na ta barasa kuma za ka yi sai a yi sulhu ne sai a yi sulhu wa khiyarukum khiyarukum lin sa'ihim mafiya alherin ku sune mafiya alheri ga matayensu rawahu tirmidhi ka duba annabi na dan shekara 50 da wani abu a duniya ya tsere da Aisha tana yar shekara 10 ko 12 ko wani abu makamancin haka an fita shi da sahabbai sai ku yi gaba sahabbai suka yi gaba ya tsaya a baya shi da Aisha kadai matarsa ita abin da yasa nace mu tsaya dan mu dan yi tsere ni dake ce tsere ce tsere za a yi to shikenan aka zuba ta tserewa annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sai kyale ta sai bayan an sha waɗansu kwadaki wata magamar ta sake gamawa bayan waɗansu watanni ko shekaru sai aka zo manzan Allah ya sake ta to kuma a tsere yau sai aka yi tsere to lokacin jikinta ya fara nauyi sai manzon Allah ya wuce ta da ya wuce ta yana dariya na cewa hadihi bitilka wannan a madadin waccan wancan karan kin tsere mun wannan karan na tsere miki na rama duk wannan me yake ba dai bai mata kewa ba dan shekara sun fa da wani ba duniya ya zo na magana da yan shekara sha biyar irin wannan yanayin mutanen habashi sun suna wasa da mashi da tefawa da tabewa da ake koyon yaki manzo Allah ya ce wa Aisha ya zaki je ki kalla ta ce zan je in kalla sai le ta kofar gida ya tsaya haka sai ta dauki habarta sai ta dora akan kafadar manzon Allah har sai da ya kare haka tunda ya ji ta tsoro sai ta kallo idan aka jima juyo ce kin gaji ta ce a da saura ban gaji ba haka ci ba dai yi haka ta ce wallahi ba ni da bukatar kallon amma sau nake sauran mata su san matsayi da a wajen ta ce ita kallon ka fasa Allah ba ta ba to duk wanda daga cikin kyautatawa mata amma da yawa daga cikin wasu ba ta yin ado dan matan su duk wanda kaga ya ado kasuwa za shi ko office za shi ko wani daurin aure za shi bai ta turare ya ado shi kenan ya fice amma ita kan ba za ta gani ba in dai mutum yana gida sai gana da wata tsohuwar babbar riga kamar an faso daga bakin kura ko jamfa da wando babu duk sun mutu wannan tsohuwar babbar riga sai mutum ya zara da wani gajeren wani kawai ya zauna cikin kuntaki wallahi da za ta ɗauki hotonka a wannan yanayin a baka sai ka yaga gashin kanka a rage sai idan ka da wata kwamsa kwamsa wani lokacin ka bar gemu ka ko ta biya babu kaman burushi tsoron Allah wai kuma haka kike so wai kuma sai duk kana nan haka zaka yi ne sai in zaka tafi hirar la'asar sai kuma kai ado ya za a ibara jawo ka ba tana son ta kalli wannan adam mace tana so ta ga ado sai ita dama an tashi ta cikin ado Allah ya ce aw man yunasha'u fil hilyati wa huwa ta khitabi ghayr mubin an tarbiyyar ta cikin ado da kwalliya da haka tana son ita mace wanda yake burge ta wa iya kwalliya wa iya karin hula wa iya zance da magana ya sauna aboki zai je da aboki rakiya wajen zance sai da abokin ya kwace budurwar saboda ya fi ɗayan baki da zance ranar da je cika kada a ce kai na wani ya baka zo da shi ba ya riga ya gama da kai kina ya ma zarra ba ka da baki ka zama wani dolo mace tana buƙatar ta ji an ce ina kaunar ki ko da shekarar ku ashirin a duniya ce wallahi wanta ina sai sai kaga ta sake kallon ka so baya tsufa a tattar da ku tun tana yarinya haka take har ta girma ɗan shekara arba'in hamsin tana buƙatar kalmar so ko musamman daga wurin kai mijinta idan ka ki faɗa mata tana buƙatar wa zai mata wannan kalmar ko ƙarya ne a duniya dan ta tantana zakin wannan kalmar kuma kai ka ki faɗa saboda kai ba a sakin fuska a wurin mace tana buƙatar ina tausayi Allah sarki biyar Allah me yasa ne ki ne na ga ba kamar da na saba ganin ki ba habatawa tana bukatar wannan kalmar birge ta take wannan zantar wallahi ko da wasa kake yana yi mata daɗi a cikin zuciya gani take kamar sauran mata a duniya su san haka wata rana kuma kai ka birge ta kana da abin hawa ko kuma abin ta je unguwa tana jiran ta zo sai ta kada sai ka je kai sallama ai na zo ne mu tafi na zo ne dauke ki da kaina na barki ki sha wahala sai ga yanda take ai sai ta faɗa sauran mata wanda zan tafi wai sallama ake ai ya zo yana jira na zan tafi <laughs> wai ya mata dadi a duniya ce ya yi mata dadi a duniya wannan wai an zo ai ya zo da kai ai ya zo mutum har kawai wata rana kuna zaune a gida za ta yi girki da ce yau da ya karki wahala ai yau zan baki mamaki ka samu waɗansu yan kuɗinka ka je ka sai wani balangu da tsire da wani ɗan yar gurasa irin da mutanen labanan ba sai yan gurasa ba cikin gari ko da shiga su ce na gasuwa ko kasuwa akwai ta gurasa irin da mutanen labanan da menene ka ɗan haɗo da wani lemo da waye da waye abinda ba ka tsammani kawai ta dini da ayyau ba na san ki girki kawai haka nake san ki ai ka gama da ita sai ka dana ta zagin ta dangi wance ai wance daɗi miji ba wanda ya san me faru wadansu su ce ai magani ya mata ai sihiri ya mata ba wani sihiri in ma akwai wani sihiri bai wuce na ba manzo Allah ce inna min al-bayani la sihira?" wa inna min al-sihri la hikma yace a cikin waki akwai hikima a cikin zancen baka akwai sihiri dan wani zancen da za a yi maka ka zautu ka kaɗu, a riba ce hankalinka zance ne kawai na baka shi kaɗai idan ka wani lokacin sai ka jawo hankalin matar ka ta manta da kowa ba ta leƙe sai kai wa za ta leƙa bayan ga ka amma idan ka ƙi masa waɗannan ababen shikenan ba zai yi ba wani sai ya ɗauka wai idan ya kawo mace inda zai kawo ce fane akan kari ya kawo buhunan gero da na masara da shinkafa da makaroni da spaghetti wace ce wace ce ajiye wai shirka ne ya riga ya gama to ba akwai tuwa a gidansu ba to ya kawo ta <laughs> tsakaninku da Allah to ya kawo ta gidanka a to in to ne ba akwai a gidansu ba akwai abubuwan da ai tuwo kan ai ko kai baka bata ba uba na iya bata wa na iya bata kaninta na iya bata ɗanta na iya bata makwabta na iya bata amma akwai abubuwan da duk duniya ba wanda zai bata sai kai to kuma kai ki bayarwa haka kasara mata rayuwar ta kenan wa'aniyyatu bina abdullahi bina abizu babin radiyallahu anhu kala kala rasulallahu aleyhi wa aleyhi wa sallam manzan allah ta daminci allah su kala tabbata garetu da iyalan gidan su ya siyi la sadribu ima allah kada ku da shi bayin allah mata fa da umar radiyallahu anhu sai umar ya zo wajen manzan allah fa kala ke za'irina nisa'u ala'a zuwa dihinna manzan allah da kafa ɗaya na magana zai cewa kar a da mata yanzu mata ta kan gari yau mazajen su ba farakasa ki zargin sai manzo Allah ya to ba komai in sun yi ba dare ba dan dage su fa afafa bi ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathirun sai ga mataye masu tarin yawa sun zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yashkuna azwajuhunna suna kai karan mazajen su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce laqad atafa bi ali baitin baiti muhammadin nisa'un kathirun mataye da dama sun zo gidan annabi fa yashkuna azwajuhunna suna kai karan mazajen su laysa ulaika bi khiyarikum irin waɗannan ba su ne zababban cikin ku ba masu dukan mata kenan rawahu abu dawud bi isnadin sahih abu dawud ya ruwaito shi da sanadi sahih qauluhu za'irna da yace za'irna me yake nufi huwa bi zalim mu'jamatin da zal wadda ake wa dugu maftuha ga ta da ga ta da fataha sama thumma hamzatin sannan alhamza maksura mai kasra thumma ra'in sakina sannan ra mai dauri thumma nun sannan nun za'irna ai ijtara'ana kangarewa kenan bijirewa qawluhu atafa ay ahaba shine atafa sun kewaye gidan annabi mata kenan dan su kawo karan mazajen su hadisin karkashe wa an abdullah bin amr bin al-as radiyallahu an radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala daga abdullah bin amr bin al-as Allah ya da gare shi da iyalan gidansa yace manzon Allah ya ce ad-dunya mata'un duniya mata'un kayan jin daɗi ne ko kayayyaki ne na amfani a cikinta da gida da mota da wane ne da wane ne al'amara ne na rayuwa wa khairu mata'iha mafi alherin dukkan kayayyakin jin daɗin rayuwar duniya almar'atu salihah mace ta gari mace ta gari ce ko manzo Allah fasara a cikin wani hadisi yace wanda idan mijinta ya umarce ki za ta bi in amartaha a ta'atka wa in nazarta ilaiha sarratka wa in gifta anha hafizatka fi zawj fi malika wa nafsiha yace wanda idan ka kalle ta za ka yi farin ciki saboda ta iya ado ga ta da tsafta kwas kwas koyo ba kaza ba bace ba sannan kuma idan kai mata umarni za ta sannan kuma idan baka nan baka kasa baka gari za ta kare mutuncin kanta ba za ta yi alaka da wani ɗan namiji ba sannan za ta kare maka dukiya ba za ta yi maka sata ko barna ko albazaranci da dukiya ba irin wannan ita ce mace ta gari wannan hadisi imam muslim ya rawaito kuma ina ga sai mu dakata nan abinda muka faɗa dai Allah shi ba mu lada wannan muka kuskure Allah shi ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi tambaya ta farko yace waɗansu malamai sun ce dukan mata ana yi ne wai da hannun riga ya gaskiyar al'amarin a sun fassara hadisin ne da al'adar garin su ko kuma da wani abu da zai iya yiwuwa a garin su in ba haka ba a lokacin annabi sun suna sawa bari garin tam ba da bari ga abin da yake nufi duka ba mai tsanani ba in ka kyale shi a wannan shine hakikanin fassara haka manzo Allah fassara da bakin sa duka ba mai tsanani ba kuma kowa ya san menene tsanani bai abin da yake rashin tsanani duk dukan da zai fitar da jini jikin mutum ko ka karya mutum ko ka targa da mutum ai wannan ya zama duka mai tsanani ke amma za a ji zafi a jika amma bai zama ɗaya daga cikin abin da muka ambata ba to kaga wannan ba mai tsanani ba ke da haka wannan shi da dai mutum zai lura kuma dai duka dai shi dukan ba sai an kai makura ta karshe kamar yadda muka faɗa ba kawai da mutum ta yi abu da mutum zai kama ta duka ba kamar yadda wadansu suke wannan ba dai ba ne ba mai tambaya ta biyu ce ya halatta matan aure su kallo dan su mazaje yayin da suke wani wasa kila abin da ya tambayar abin da na kawo cikin zance na hadisin Aisha ke kallon mutanen Habasha suna wasa da mai malamai sun tattauna karkashin wannan hadisi hadisin dai na cikin bukari waɗannan mazaje da suke wannan wasa na farko ba inda ya bayyana na tsaraici a jikinsu. sannan wasan da suke irin wasa ne wanda shari'a ta halatta koyan harbi koyan suka da mashi koyan harbi da kibiya shari'a ta halatta dan saboda ya zama training ne na yaki na musulunci shi yasa dan saboda yadda shari'a ta izini ma manzo Allah ya kiyale suke a masallaci abu na uku suka ce lokacin da Aisha take kallon waɗannan mazajen yaya za mu yi da aya da ta wa kullul mu'minati yaghdudna min absarihinna ake ai Aisha ba wai tana kallon ɗaya daga cikin su bane ba shi kadai kana kallon taron ne a matsayin taro gaba ɗaya da mai yake wukana a filin mace tarrarawa wani ɗa namiji da ba muharramin da ba ido da ni da nufin sha'awa ne shari'a ta haramta amma kallon taron bil adama a matsayin su na taro yayin da suke aiwatar da wani aiki tare wannan ba kallo ne wanda yake na sha'awa ba shi yasa dan Allah bai hana ta ba dan haka a yau idan irin wannan ne ake yi dan mace ta kalla ba ta laifi ba kuma ta kalla a irin kallon da Aisha malamai suka fasara cewa shi ta yi ba ta yi laifi amma waɗanda za su je su kalli mata waɗanda ba su kalli mazaje waɗanda waɗansu kila suna turara sun yi ɗan gajeren wando sun yi suna waje ko kuma sun sa ɗan gajeren wando ga kirjinsu a waje ga ah, tsiraikin su kusan na bayyana kuma kila wani abu ne na magudan maguzanci mara ma'ana da wani rawar koloso wannan bai da wani amfani wannan kai an haramun ne kawai wani rawar koloso wani tsirai da daki an koloso zai ji haɗi ne kar mutum ya masa kamar ya aka san wasan sallah waye sai halatta a bai halatta ba duk malaman da za su yi wai tambari da za a yi wa rakuna wai ya halatta ba su wani hujja ko ta sun kabo sai dai su yi wa sarki kara kawai sai su yi wa sarki kara suna jin kunyar sarki ta safara kuma inda ake ganin mun zama matsala shi ne mu za mu faɗi gaskiya tsakani da Allah abin da muka sani ba wai ba rashin kunya ko ne ko kaza ba ina an tambarin sarki a lokacin a waye sarkin ba annabi ne sarkin a lokacin to waye masa tambari waye masa kakaki ko kuje ko algaita ko wani babu wannan duka duka wannan wani abu ne da mun gada da gargajiyar mu kuma musulunci yazo kuma aka ki daina dainawa kallon gargajiya kallon gaskiya ya eh wajen wajen raba kwana aka ce adalci ba wajen saduwa ba saduwa daban ai raba kwana daban in dai ka raba wanta kwana wanta kwana wanta kwana wanta kwana biyu wanta kwana biyu wanta uku wanta uku ka riga ka raba ki amma shari'a ba ta matsanta maka cewa adadin saduwa da zaka yi can take zaka yi can take ba wannan ya gina ne akan sha'awa sha'awar ka da kuma sha'awar ita wanda ake daki da wata zai yi wa so ɗaya mutum zai sadar ita shikenan wata kuma dare so biyu wata ta kai uku ya danganta kowace mace akwai irin yanayin ta to idan ma ka ce wata wannan sai ka raba yadda aka yi da wata ta yi da ita wata ai sai mata gudu gobe dan ba karfin sha'awar su ɗaya ba ba yanayin jikin su ɗaya ba ba komai nasu ɗaya ba Allah ya bambanta tsakani da haka ya kamata mutum ya kalli wannan shi kwanan shi ake kallo a ake raba kwana da mai zego ai kaga ba maganar sadarwa ne kaka ce dan matar ka ta haihuwa ba za ka raba kwana da ita ba dole tana da kwana dan ba wai saduwar ce ta ake rabon kwanan ba saduwar wani abu ne da zai iya yiwa akwai ta to amma ba wai dan lalle sai ita ba dai idan an raba kwana kaje can kai barci da za ce kai laifi almuhim dai ka kwana daki sai dai in mutum yayi wannan da ganganci ya je can dakin yayi barci ya zama dakin hutu kenan can kuma ya sake koma da karfin sa kuma wannan Allah na kallon sa ka zama zalunci kenan to wannan shi da abin da ya kamata mutane su kalla sai a iya bisa la'akari da gidan da su kamar ya bambanta ta wata fuska an misali ya sarki ya talaka wani kuma yana aure ai da yan sarki da yan talaka duk matsayin su daya a karkashin mijin aure kwanan da ta bai wancan kwana ɗaya haka za ta bai wancan a tamfar da ta fi da mana in gama mana a tamfar da ka bai wancan ita za ka bai wancan nau'in abincin da ka fitar da wancan ita za ka ce da wancan ba ta da ya sarki ce dole sai kuskus da dankalin turawa da zai kwai da talatala da alkaki wancan kuma a bata tuwon dawa ko tuwon kuka eh, tuwon abin nan masara miyar kuka da ita ya talakaci a gidansu haka take shari'a abin da ta kalla kai mai ciyarwa ba gidan da mutum ta fito ba kai mai ciyarwa kai shari'a ta kalla halin ka ba halin gidan da yarinya ta fito ba za ka iya auro yarinya yar talakan da kai ka fi babanta wata ta duk da kai din ma talakan ka ba ta abincin da ya dora na gidansu sai a ce kai haram za ka iya auro talakan da duk da talakawa ne kai da babanta amma babanta ya fi ka karfi sai a ce kuma dole sai ka matsawa kanka ka ce da ita abin da ake ba ta gidansu ba zai yi ba cikin shari'a shari'a tana kallon ka kai mai ciyarwa ne liyon fitu sa'atin min sa'ati kamar kudura alaihi rizquhu falyunfiq ma ta hanyar shari'a mutum ta ce da haka ba a kallon gidajen da suka fito sai kai bai cewa ake kallon halinka da yalwarka ko kuma talaucinka da karamin karfinka wajen gabatar wannan da cewa kamar yadda ya zuwa cikin hadisin cewa amma akwai sharaɗi sai ka yi wa kanka a ba wai na nufin cewa izakta sai ta wai in ka yi ɗinki ka yi mata ba a in kana da halin yi ka yi mata yi ɗin da za ka yi bi maro fa in sa ku bi ma'ruf in autar bi maro. ba wai lokacin da kai dinki za a ce ita ma tunda ka dinka ita ma sai ka dinka mata sai yi waka mata so kai kai kai kanka so daya ya danganci yalwarka da kuma irin yadda kake son ta kasance kai wannan mutum bai damu da matarsa ba sai ga yana mata rowar kayayyaki wanda kayan nan ba kai ne za ka amfana da su sama da kowa kaya tana kawai tana kara fito da mace tana tana kara fito da mace sai ga wata matar ba ta kai kimar ta ba amma su tana ta kara fito da ita wata kuma tana da kima amma sutura ta mai da ita baya to kuma kai zaka zaro da wannan a to wannan kuma kaga gidadawan mata ke wanda ba ta sa kayan sai za su je unguwa wannan ba gida ya ke zaune da za ta yi wata ta je ka wayar mata da kai wannan ne laifin waɗansu mata an fi samu ga eh, gama garin mata haka waɗanda su wai ba za su yi ado ba sai za su je unguwa wannan kuma ba daidai ne ba manzala sallallahu mace ya gani ta girma ta abin nan ta zo gidansa yace ke bewar Allah hannun mace kamar hannun namiji ko lalle babu ba ki da miji yace kina da miji yace kuma ko lalle babu ko kunshi yace kina da miji sai na da miji yace to ya ya matsayin kaza wata ce yace kina da miji tace yace ya alakar ku ce ai ba na da sakaci wajen kare duk abin da yake haƙƙinsa ne sai manzo Allah ce to ki kare rikewa da karfi fa innahu jannatuki wa naruki a nan aljanna ki take ko a nan wutar ki take ki rike da karfi karki sadafi to idan aka dinka miki kaya ko miki sabai sai zaki je gidan miki to kin nawa wa wannan duk rikin wayewa ne na mata sai mutum ya zo zai taimaka wa kuma kai ma kana da wani abu lokacin tun lokacin ne ma wajen zaka faɗa mata duk abin da kake so mafi muhimmancin abin da kake so kana san addini kana san kiyamul laili kana san al'amurra kana san zumunci kana son abu na gari kana son mace ta zanto tana da karatu kana son mace zai kasance ta iya girki kana za ka ta faɗa mata a hankali a hankali kuma za ki rinka yin ado akai akai sai ta kiyaye wannan wadansu ba tarbiyyantar da su bane akan haka aka ta gane a gidansu ba ado sai ana biki ko ran sallah daga nan an tattara kayan an sa a cikin can karkashin akwatu an sa kafin an ajiye ta sai wani biki ya ta soke ba ake wannan ita yana bukatar shawara don saboda yadda zai haddace qur'ani ana ta fadin wannan dai kan shawara kai ta kokari kawai ka samu malami ka samu lokaci kai ta kokari wallahi inda hali ka rubuta a jikin allo ni na yi imani da harkar jikin allo din nan tana da kyau dai kawai zamanin ya zo yadda lokaci mutum zai dauka wajen ya rubuta a cikin allo amma duk abin da ka rubuta shi da hannunka lokacin da kake rubutawa yana taimakawa kwakwalwa ta rike yana taimakawa sosai da sosai sai dai hanyar ta canza yanzu galibi zuwa a jikin whatsapp kuma waɗansu sa da suke kallo lokacin da zan dauka na rubutu kila awa ɗaya da rabi inda na yi ta karatu kila na haddace rabin abin da zan rubuta wannan ma kuma wani abin da zai kamata a kana kokari dai da himma da kwazo ya kamata me zai hana a allo kawai ɗabi'a ne da al'ada ta mutane kowane gari yadda aka saba haka ni na faɗa abin da na saba da shi ne ni ina ganin cewa lallai hakan nan ta allo tana da tasiri sosai amma ne ba a hada Qur'ani ba sai da da yawa sun hada shi ba da Allah ba suna nan ko ba za ka ci dole sai mutum ya rubuta da Allah ba an fahimta ko wanda aka fi da karfi ita ce za ta fi karfi ka galibi ta Allah kan ai tana da karfi sosai sosai saboda yadda tsarin da ake amma ko da ba ta Allah kai ba mutum ya biyar da haddasa za ta yi kwali za ta yi kwali dangane da wannan rabe-rabe dangane da mata wani lokacin mata suka mata ko kai ka fahimci wani abin da shari'a ba ta ce baka ce sai kai kamar misali a ce wai idan yau kana kan ɗakin ko da ka manta hula a kan ɗakin ba za ka je ba wata dai ka leƙa ta wani lokaci a miƙo mun hula ka dai in ka sai kai zalunci wannan duk labari ne ba da Aisha ta ce so zama Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan shiga dukkan ɗakunan matanka ya shiga ɗakin wannan ya fito ya shiga ɗakin wancan ya fito ya shiga ɗakin wancan ya fito har ya ɗakin wanda rannan a nan kwanan ta yake idan shiga sai ya zama ta ya shiga ga yadda ya yau an yi na lafiya ya gida ya al'amura a zauna a ɗanyen gida ya ɗan to an jima sai kuma ya shiga ɗakin hafsa a tattauna sai har wata rana ana kallon shi ya daɗe a ɗakin hafsa ya daɗe a ɗakin hafsa can da aka jima sannan sai ya fito kuma ita wadda kanta kuma ta bada bayani ta ce wani lokacin ya taba zuwa ɗaki na duk abinda namiji ke bukata a jikin mace ba abinda bai mamma sai dai saduwa ce kawai tunda ban kwana na bane ba wannan hadisin har cikin bulubul maram ba yana nan ba to amma matsalar shine waɗansu mazajen in ka faɗa musu wannan hadisin sai su wuce gona da ni amma in suka tsaya daidai inda annabi ya tsaya ba su yi laifi ba ba sai dai kawai kanka yadda wasu za ka gane a zuwa ainihi ba dan ko wani halal ne amma zaka boye shi dan kare kare zama mai jidali ai ba kare zama haram ba kare zama jidali a zo ai targiti a bai zama haram ta ta ma kawai sai zama haram <laughs> ba haka bane kowane daki da yanayin mai daki na faɗa muku a yanayin masan daban-daban ba haka bane ba duk mai mace biyu ko uku ya riga ya san yanayin kowace mace daban lokaci ya shiga ko jazakallahu khairan abinda muka bada zama daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya tsaya